Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya, fara'a, noma, da lord da kuma niyya. Haka kuma na iya samun a kan Alfa Radio da ke kuma sun kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne ta da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji abin da mutane ke cewa game da marigayi Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto in kuma muna da lokaci za mu kawo muku ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da gwamnan jihar Benue da ma sauran masu ruwa da tsaki a cikin jihar. amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi kwanaki uku bayan da aka bada rahoton cewa ya kira baƙi 'yan ƙasashen Afirka, Haiti da El Salvador a matsayin wanda suka, suka zo daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya bawa wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen wani shakatawar shi da ke Mar-a-Lago a jihar Florida cewa, "Ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da za ka taɓa hira da shi." Shugaban ya ce a shirye yake kuma yana da niyyar cimma yarjejeniya da za ta kare kimanin yara bakin haure dubu ɗari takwas, waɗanda iyayensu suka shigo da su Amurka ba a kan ƙa'ida ba shekaru da dama da suka wuce. Amma ya ce a gaskiya bana tunanin 'yan jam'iyyar Democrat suna so a cimma wannan matsaya har ma daga baya ya ce damar ta wuce. Trump ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa ba sa son tsaro a iyaka Amurka ba sa son yaƙi da ake yi da mugayen ƙwayoyi suna so su ɗauke kuɗi daga sojojinsu wanda kuma su ba za su yadda ba a wani bayani da ya yi kuma a shafin shi na sada zumunci na twitter shugaban ya ce aƙida ta tana da sauƙi sosai amurka ta zama ta farko kuma mai da amurka ta fi ko'ina rahotanni da aka bayar na cewa trump ya yi amfani da munanan maganganu akan bakin da ke zuwa daga haiti el salvador da afirka ya jawo hankalin mutane har ana tattauna yadda za a kare bakin yara daga kora daga amurka waɗanda aka ba su kariya ƙarƙashin dokar da ake kira daka wacce tsohon shugaba barack obama ya fitar babban mai gabatar da kararraki na ƙasar ethiopia ya faɗa a yau litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake wa wasu mutane su 528 da aka tsare su game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati kuma za a sake su jibi laraba idan allah ya kai mu babban mai gabatar da kararraki garcew ambaye ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga zangar ba su cikin mutanen da za a sako an kama akasarin waɗannan fursunonin aka tome su da laifukan ta'addanci a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka faru a ƙarshen shekarar 2015 a yankin oromiya wanda daga bisani ta yaɗu zuwa sauran ƙasassan ƙasar a makon da ya shige prime minister hel marin sleng ya ce gwamnatinsa za ta saki wasu fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa akwai fursunonin siyasa kimanin dubu hudu da ke ɗaure a ethiopia labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru wanda kuma ya yi imani da cewar nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita cikin lumana. A kowace shekara a ranar Litinin ta uku a watan Janairu, Amurkawa na girmama shugaban 'yancin baƙar fatan da aka kashe wanda a shekarun 1950 da 1960 ya shirya tare da jagorantar kamfen na nuna kyamar wariyar launin fata da ke aukuwa a jihohin kudancin amurka da kuma yakin neman daidaito tsakanin fari da baki da kuma 'yancin zaɓe. Mutane da yawa a fadin Amurka suna yin hutun tuna ayyukan da gwarzon yi na kawo ƙarshen wariyar launin fata ta hanyar yin ayyukan gayya na taimakon al'umma. Majalisar Amurka ta girmama abin a shekarar 1994 ta hanyar keɓe wannan rana a zaman ta yin hidima ga ƙasa. Shugaba Donald Trump ya yi bayani a kan jarumin a wani zama da aka yi a birnin Washington ranar Juma'ar da ta gabata, inda ya yabe shi da ayyukan shi na zanga-zangar lumana na neman daidaito da kwanciyar hankali. Wasu yankunan bakin wake biyu sun tarwatsa kawunansu a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 31 da raunata wasu da dama. babamai sun tarwatse a dandalin tehran da ke tsakiyar birnin bagadaza a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya a wannan wuri cibiyar hada-hadan kasuwanci ce kuma akwai leburori masu da ke taruwa don neman aiki kakakin ma'aikatan kiwon lafiya ta iraki dr sa'if albade ya faɗa wa murya amurka cewa mutane 90 suka ji rauni uku daga cikinsu rauni mai tsananin gaske babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin amma harin da suka gabata kungiyar ta is ita ce take kai su kungiyar ta mamaye mafi yawan sassan arewaci da yammacin iraki na tsawon shekaru fiye da uku harin da sojojin iraki ta da haɗin gwiwa amurka suka rika kaiwa ta sama ne ya taimaka wajen fitar da kungiyar ta is daga manyan biranen ƙasar da wasu sama da ta mamaye. labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc ta yau ne ake cika shekaru 52 da kisan gillan da aka yi wa firimiyan jihar wato arewa Samadu Bello Saddaunan Sokoto kuma ga abin da wasu 'yan arewacin Najeriya ke cewa game da marigayin. Sunana Yusuf Musa alal hakikanin gaskiya irin gudunmuwar da gamji dan amadu sardonan sokoto ya bayar wajen ci gaban arewa da ma kasa baki daya ya gaban ananata saboda ayyukan da ya kawo na ci gaba a wannan lardi na arewa na wancan lokaci har yanzu suna nan miliyoyin jama'a waɗanda ma ba a yi wannan karni ba suna suna amfani da su sunana muhammad lawal aliyu to gaskiya sardauna amadu bello premier arewa mutum ne wanda ya yi kokari tukuru wajen eh, tabbatar da an tafiyar da najeriya ta hanya madaidaiciya eh, musamman ga irin aikace-aikacen da ya yi da kuma irin abubuwan da ya bari na ci gaban ƙasar nan idan ka duba kamfanin suminti wani abu ne wanda har yanzu a jihar sokoto ana amfana da shi sosai sunana anas mamman dan yaba sokoto allah ya ji kan yan mazan jiya dan amadu mutum ne mai kishi kuma mai kishin ƙasa mai son mutanen ƙasa su tashi sun kai abin da suka duba bayan su su sun gina mutane ko mutanen da suka gina mu mun yi su to su gina mu duk abin da aka faɗa mana sai a ce mana sardauna sardauna sardauna ya wuce a rasa mai canji ne ta wani mawaƙi kuma in ka kalli abin da sardauna ya yau magabatan da ya bari waɗanda ya bin mu amana to sun tudda abin nan saboda duk abubuwan da sardauna yau babu su yau ina gidan jaridar sardauna na kaduna ina bankin sardauna yau shugabannin mu na yanzu aikin da sardauna shi na suka turmucewa suna kulle shi suna ruhe shi sunana bashir alkamawa sardauna ya yi ayyuka na ci gaba kuma ya taimaki mutane an yi lokacin da in ya shigo gari kwai da ringe suna gidan shi domin irin taimakawa da yake wanda zai yanzu shugabanni yanzu abin da ba su kenan. sunana jennifer ibuji to saudauna tun da dai before a haihe mu dai muka san dai muna ta jin labari ya yi abin nan shi mutumi ne mai kirki kuma ya yi abubuwa da yawa da yasa ake tunawa da shi har yanzu yanzu 52 years da rasuwa amma kuma har yanzu ana tunawa da abubuwan da ya yi da dama a nan kasar kuma a duniya gaba ɗaya. To Allah ya ji kan 'yan mazan jiya. a kan wannan batu ne za ku kira mu da wato da shida martin luther king jr na nan amurka wanda yau an kayyade ranar yau a matsayin ranar hutu kuma a shakata da wannan kafin buɗe layukan namu saboda ɓata gari lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran farko daga Kaduna birnin gwamna. Wake magana daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wake magana? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo me ra'ayinka game da waɗannan gwarzayen guda biyu? To alhamdulillahi kaga Malam Ibrahim Ladan Ayawa idan muka ɗauki irin yanayin yadda waɗannan gwarzaye kamar Saddaura ta ba balewa. Idan muka ɗauka kaga abubuwa nawa da suke ya kamata mutane 'yan siyasa mu masu rika koyi da su. Amma ko da yaushe mu 'yan Kaduna muke gani a nan Arewa House za ga an zo an sa gwamnoni sun zo sun sa baza doguwar riga da malin malin suna kiran kansu wai sardauna ina ka aikin sardauna shin wa'annan wai da suke gani wani irin abu ne za ka yi wani za a yi da kai ka ruwa ma gani shekara hamsin da biyu bawan Allah ne yana ƙasa amma kuma kullum maganar shi ake yi to kai a matsayin ka na ɗan siyasa kai a matsayin ka zaɓaɓɓe kai a matsayin ka na mai mulki ka yi abin da za a yi koyi da kai nan da shekara ashirin kai ma don haka ya kamata a ce a yi hattara karshen ne muku fatan alkhairi alhaji musa garo kuma na ji daɗi da aka yaba mana wajen da ba ma wasa wajen da muke neman layin nan na amerika ga waya bakwai muke rikewa a hannunmu domin mu nemi wannan layi da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo. to mun gode alhaji musa garo mai rediyo da rikoda. har yau dai muna cikin kaduna waye a kaduna. salamu alaikum. wa alaikum salam. kuna tare da adamu jeje. to adamu jeje me ra'ayinka game da. kaduna najeriya. gwarzayen guda biyu gaskiya ra'ayina kamar yadda abokina kuma kanina yaro na Musa Gare ya faɗi to gaskiya har ga Allah ba shakka tunawa da Ahmadu Bello Sadaura Sokoto ya biyo dalilai ne da dama hmm. wanda da an samu shugabanni bayan shudewansu wanda suka kamata ayyuka irin su yadda Sadaura suka yi da su tafawa balewa da sai dai in tarihi ya zo a ce an yi su sardauna to amma sai aka rasa irin waɗannan sai dai ka ga mutum kawai ya samu ban riga wai shi ga sardauna amma ba aiki irin na sardauna kuma har an kai wani lokaci ma a samu wasu cikin shugabanni yanzu wanda suke ganin ma har suna cewa wai sardauna bai koyi ba wa iyazu billahi waɗannan mutane Allah shirye su da ƙarshe muna fata alkhairi Allah maimaita bana mun gode Adamu Jeji bari mu je Taraba kuma waye a Taraba Taraba Hawa'u ne daga Taraba. To Hawa'u mun ji daɗi da muka samu Hawa'u mun jima ba mu samu mace eh. ta kira ba to Hawa'u me a yanki eh, game da wannan batu? Gaskiya saudana sun yi ayyuka mai kyau muna roƙon shugabanninmu na yanzu su yi koyi da halinsu da hali irin nashi saboda su ba su zama a duniya bo a nan gaba. Hmm. Yanzu ba a yanzu ba samun ba na Hawa. Yanzu su ma su yi koyi su je irin su yi koyi da irin ɗabi'un shi. aikata abin mai kyau to mun gode kwarai da gaske ita ma wata ce yanzu ba a samu irin sardauna ba to bari mun sake dawa har yanzu dai muna kaduna ba mu hita kaduna ne waye a kaduna to a ibrahim alaramma ne riga cikin kaduna to ibrahim alaramma kwana biyu ba mu ji ka ba gaskiya eh gaskiya ne ai wato har yanzu ba gaskiya ba a samu kamar sardauna ba sai dai an samu sanduna ne mu eh, za mu iya cewa sanduna shi sai faman bubbuge mu ma suke da sandunan nasu to fikiran kiran dai da zami da a gare su shine su san cewa aiki za su yi wanda za a iya tuna da su sardauna kaga ai ya fifita yan wasu bai fifita kanshi ba hmm. yanzu yan siyasa in za su yi bohol ko za su yi wani gyara sai ga an yi signboard sai ga ginin da suka yi ko bowl din da suka yi ya lalace amma wannan cyborg din an inganta shi bai lalace ba kaga ashe tallata kan suke to kiran mu gare su gaskiyar magana su farga sun samu dama sun samu lokaci su yi ma jama'a aiki wanda shine zai gina ƙasa shine zai raya al'umma ba wai su dinga gina kansu ba ana suna tara kuɗin da jikokin jikokinsu su ma ba za su iya cinye wannan dukiyan ba to mun gode ibrahim allah rama da wannan gudunmawa allah sa kuma wa'anda aka yi domin sun ji muna jalingo waye a jalingo sunana alhaji su manji alhaji su to da ka dan kashe rediyon ko kai nesa da shi gashi murya na ina ji ciki eh na kashe to ja mu je kai ne wallahi godiya nake na dade ina neman na ba same ku ba sai yau to mu ma godiya muke da muka same ka same mu eh, Allah saka muku da alheri wannan shiri da shiri na gudu kuke Allah ya taimake ku Allah ya wuce muku gaba ya taimake mu gaba daya na daɗe na daɗe ya kai shekara guda ina neman ku to yanzu dai faɗa mana ra'ayinka game da wannan batu da muke yi to ra'ayi na shi ne to shi wa gaban nuna ba kana gani ba kowanne aka zaɓe shi da ya tafiya ta tafi kenan amma su kwata da irin da nasar daura kan zai yi wuya kana nuna ba a samu ba har yanzu kenan a'a don kowa bukatar sanin an zaɓe shi kenan kawai sai rana gina kansa gina yayansa kawai bai da wani tunanin al'umma kam ko so ɗaya ko guda ɗaya to Allah sa sun ji bari mu je Zaria wallahi waye a Zaria? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Baran ku da kuna tare da Sa'adu ne kemis daga Kufa cikin birnin Zaria. To Sa'adu me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yanzu? To a zahirin gaskiya an sha faɗa aka ce wani bai yi kama da wani ba. To gaskiyan magana mutane da dama sukan fito da ikirarin cewa sardauna sardauna Hmm. wato ana sha'awan hannun amma ba a iya kwatantawa ikon Allah da haka zahirin gaskiyar magana in dai har zan ba da shawara ga masu ba da sarauta musamman a masarautu hmm. ba ma cancanta ya kamata a jingine to ji layin sa'adu ya yanke to bari mu shiga filato waya a filato yawa assalamu alaikum ne magana bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar filato to bala komanda me ra'ayinka game da wannan batu wata ra'ayi na gaskiya waɗannan mutane sun cancanta a jinjina musu kuma har ga Allah sun ba da gudunmawa a ƙasashenmu na Afirka. wayo layin bala ma ya tsinke shi ma. su saboda sun oh. ba da gudunmawansu ga baki ɗayansu mm. a kasashen afirka ga baki daya to mutane gaskiya duk wanda aka ce ya kamata a ce mutum yana la'akari da irin waɗannan sunaye to ya kamata ya tabbata cewa zai yi adalci kuma zai zama cikakken mutum don mutanen nan cikakkun mutane ne kuma mu mun ga cewa cikakku ne kuma mun shaida cewa cikakku ne zuwaye ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi muryan Amurka. To mun gode bala komanda bari mu je jihar Ondo kuma yanzu waye a jihar Ondo. Hassan ne daga nan wando. To me ra'ayin game da waɗannan gwarzaye biyu da muke magana a kai. Martin Luther King da Sardauna. Barka ka dai. Ra'ayina gaskiya ya kamata shugabanninmu na yanzu su yi koyi da su. Ba su sha riga ba sai ka ji suna cewa sardan sardan amma ba sa yin aikin da ya kamata su yi koyi da su mm. saboda haka. Amma zauna gashi yau shekara hamsin da biyu da saba ana tunawa da su. Kaga wannan ai sun bar baya ne mai kyau. Yanzu kana nuna duk ba a samu ko kusa da su ba har yanzu gaskiya ba a samu ba dai ana faɗa a baki amma a zuciya ba a aiwatarwa yanzu buhari ne da yake kamanta irin nasu amma shi din ne kare ga shi dai abin da ya sai irin nasu dai ba mu san nan gaba ba dai sai dai addu'a to ku tashi lafiya na gode to mun gode madubo ya kan kiran da za mu iya ɗauka kenan a kan wannan batu da muke tattaunawa ko muka tattauna a kai gobe ma rana ce idan allah ya kai mu muka wadda layuka sai a kokari a kira domin a bayyana ra'ayi yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da kowane sabon shiri na labaran wasanni. Yau za mu fara a Ingila ne inda Liverpool ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko da ta ci Manchester City a cikin wannan kakar wasannin da muke ciki bayan da suka rankwada musu ci hudu da uku a karan da suka yi a Anfield. Ko da aka je hutun rabin lokaci kungiyoyin nan guda biyu suna ɗaya da ɗaya ne da junansu lokacin da Leroy Sen na Manchester City ya ramu cin da Alex Oxlade-Chamberlain yi wa su 'yan manchester din a minti na tara kuma da aka dawo hutun rabin lokaci 'yan manchester city sun nuna alama kamar suna kan hanyar samun gagarumin nasara amma kuma sai roberto firmino da sadio men da muhammad sala suka dinga cilla kwallaye cikin ragar 'yan manchester city ko da aka ankara sai ga su suna bi hudu da daya to daga baya dai 'yan manchester city wato su bernardo silva da ilke gundogan sun so su rama kwallaye sun saka kwallaye guda biyu amma duk da haka wannan bai isa su kai ga yawan kwallayen da liverpool suka sa ba duk da wani abin da yake faru har yanzu manchester city ita ce a kan gaba a kan teburin maki-maki na premier league na ingila da maki 62 yadda manchester united take ta biyu liverpool ta uku chelsea ta hudu da manchester united da liverpool da chelsea duk suna da maki 47 ne. gwamnatin kasar niger ta ce ba za ta kyale mutane su janyo mata rigima da rabuwar kawunan mutane ba dangane da cece-kucin da ya barke a sanadin kokowar gargajiya da aka kammala a dan magaram kwanakin baya inda karshen ta tasi usani ya kada yahaya kaka na tawa wanda kuma daga baya mutane suka zo suna ta cece-kuce dangane da alkalancin da aka yi to kan haka ne jami'in gwamnatin ita niger din wato asuma malam isa yi wa sulmumuni barma magana kan yadda suke kallon wannan da kuma abin da za su yi a kai. Wannan kukuwar ta bana da aka yi ta da magaran eh, karo na karshe tsakanin tasi'u da yahaya ta kawo gardama saboda alkali ya ba da sakamako kuma mutane aka samu waɗanda ba su jitu ba da wannan sakamakon muka ga shi yahaya kakan da shi ya yarda da wannan kayan yayi amma sai muka ga akwai mutane da dama da sun kai amfani da wannan damar suna watsa magunguna masu muni waɗanda ba za su kawo kwanciyar hankalin da ake nema ba gwamnati ta ce ba za ta yarda da wannan ba mun ɗau mataki ana na ana bincike duk waɗanda suka yi waɗannan kalmomin insha Allah za a gano su kuma za a hukunta su kamar yadda muke nan aka hukunta mutane a kwanakin baya ta wannan hanyar ba za mu yarda ba ta irin wannan hanyar abi a raba kanuwan jihohi wai ba tsakanin wanda wanda har ya kasance tsakanin jihohi na ake zage-zage wannan gwamnati ba za ta yarda da shi kuma za mu yi bincike insha Allah duk waɗanda sun ka taka wannan dokar za mu hukunta su ga yarda Allah. asumana malam isa kenan yake tattauna da sule mummuni barma kan yadda za a dakile cece kucin da ya barke tsakanin mutanen tawa da da kan harkar kokowa jama'a abin ya sauka kenan a labaran wasannin wannan litinin sai watan allah kan huta lafiya yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a cikin watan Janairu, Amurkawa suna karramawa da tuna Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King, wanda malamin Krista ne ɗan ɗarikar Baptist daga jihar Alabama, ya jagoranci gwagwarmayar neman hakkin baƙaƙen fata, inda ya yi yunƙurin sauya zamantakewar al'umma cikin lumana. Da a ce yana da rai. to a yau sha biyar ga watan Janairu ne zai yi bikin cikar shekaru 86 da haihuwa. A saboda imanin da ya yi cewa sauyi baya wakana haka kawai sai ta hanyar ci gaba da gwagwarmaya, Dr. King ya rika tsarawa yana kuma shiga cikin gangamin ƙauracewa ko zaman daras na nuna bijirewa da zanga-zangar lumana da kuma wasu mataken na nuna bijirewa ba tare da tarzoma ba. Dr. King ya taɓa faɗin cewa duk mutumin da ya karya wata dokar da zuciyarsa ta nuna masa cewa ta rashin adalci ce wanda kuma ya amince da hukuncin zuwa kurkuku domin ya nuna wa duniya rashin adalcin wannan doka to a zahirin gaskiya ya mutunta wannan doka ce sosai. A saboda haka ne a wasu lokuta 'yan raji suka keta dokoki cikin lumana da kuma mutuntawa irin waɗanda suka hana cuɗanya a tsakanin turawa da baƙaƙen fata domin janyo hankalin duniya ga rashin adalcin da ke tattare da irin wannan doka. Ta irin wannan ne hankulan ƙasa da kuma tausayawa suka karkata ga abin da ke faruwa a garin Montgomery na jihar Alabama a lokacin da wata tela baƙar fata mai suna Rosa Parks ta karya doka ta hanyar ƙin yarda cewa ta tashi daga kan kujerarta a cikin bus ta ba wani bature hakan ya sa har aka kama ta aka kai ta kurkuku. Dr. King da masu gwagwarmayar neman hakkin baƙaƙen fata a Amurka sun samu nasara mafi girma da tsari a wannan yunkuri nasu a shekarar 1964 a lokacin da gwamnatin tarayya ta Amurka ta kafa dokar kare hakkin kowa da kowa wadda ta hana dokokin hana cuɗanyar baƙaƙe da farare a wurare na jama'a. Sannan ta haramta nuna bambanci wajen ɗaukar aiki bisa dalili na launin fata, jinsi, addini ko kuma ƙasar asalin da mutum ya fito. Wannan dokar ta kara haƙƙi kuma ita ta haifar da dokar 'yancin jefa ƙuri'a ta 1965 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata wajen yin zaɓe da kuma dokar adalci kan gidaje ta 1968 wadda ta haramta nuna bambancin launin fata ko asali wajen bayar da haya ko rancen siyan gida. Dr. King ya mutu yana da shekara talatin da tara da haihuwa a lokacin da wani bature ɗan kisan gilla ya harbe shi ranar huɗu ga watan afrilun shekarar 1968 amma har yanzu gwagwarmayar da ya yi tana zukatan al'umma sannu a hankali cikin lokaci an soke dukkan dokokin hana cuɗanyar jinsuna a amurka nuna bambanci ya zamo laifin da za a iya hukumtawa ake kuma hukumtawa ɗin. Rayuwar Dr. King ana iya daƙula ta cikin wasu kalmomin da ya taɓa faɗi inda ya ce, Abu mai mahimmanci a rayuwar ɗan Adam shine irin alkhairin da ya janyo, ba yawan shekarun da ya yana raya ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. thank you Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta ikirarin da ake mishi na cewa baya son waɗansu jinsin a ranar Lahadi, kwanaki uku bayan da aka ba da rahoton cewa ya kira baƙi 'yan ƙasashen Afirka Haiti da El Salvador a matsayi masu zuwa daga ƙasƙantattun ƙasashe. Trump ya ba wani ɗan jarida amsa a lokacin da yake wajen shakatawar shi da ke mar a a jihar Florida. cewa ni ne wanda ya fi kowa rashin son wariyar jinsi da zaka taɓa hira da shi. A yau Litinin ne Amurkawa ke bikin girmama Martin Luther King Jr. mutumin da ya jagoranci gwagwarmayar kwato 'yanci da haƙoƙin baƙar fata da 'yan tsiraru, wanda kuma ya yi imani da cewa nasarar irin wannan gwagwarmaya ta dogara kan gudanar da ita a cikin lumana. Wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun tarwatsa kawunansu a babban birnin Iraki a yau Litinin suka kashe mutane akalla 31 da rauna na wasu da dama. Bama-baman sun tarwatse a dandalin Tehran da ke tsakiyar birnin Bagadaza a lokacin cunkoson masu zuwa aiki da safiya. Wannan wuri cibiyar hada-hadar kasuwanci ce, kuma akwai leburori masu da ke taruwa don neman aiki. Babban mai gabatar da kararraki na kasar Ethiopia ya faɗa a yau Litinin cewa za a janye dukkan tuhumar da ake yi wa wasu mutane su 528 da aka tsare game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati kuma za a sake su jibi laraba. babban mai gabatar da kararraki ga ciwo ambaye ya yi nuni da cewa waɗanda aka yi musu shari'a aka kuma yanke musu hukunci dangane da wannan zanga-zangar ba sa cikin mutanen da za a sako. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman hafsa Bello dan mai soro da Julie Creation ta da sautin shirin. Sai Justin wato injiniyan mu kenan ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.